ulima an nusus din duk wannan me yake nunawa shine Allah ya mishi baiwa ta ilimi Allah ya mishi gamdakatar Allah ya sanya wato ya kasance ɗaya daga cikin malamai wanda za su amfanar da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka musu da alkhairi thaminan na takwas al-ikhtisar sannan akwai takaitawa wajen magana lam yata'arrad al-mu'allif fi al-jumlati li dhikri shubahil khasum ibn taimiya a dunkule bai fuskanci ƙoƙarin kawo shubuhohi na abokan hamayya akan wannan matsala ba wa ala bayanin haƙƙi wa sababi kawai sai ya takaita akan bayanin gaskiya da kuma abin da yasa ta zama ita ce gaskiya ɗin. wa atadhara an zalika akthara min marra kuma ya ba da uzuri fiye da sau ɗaya akan cewa me ya hana shi ya kawo wato maganganun shubuhohin sannan ya raddin su me yasa kawai yake kawo hujjojin gaskiya ya kawo uzurin shi da cewa bi kaunil kitab ibaratun an fatwa abin da yasa ya takaita saboda littafin fatawa ce bai so ya zage yayi magana saboda tambaya ce kawai akai wai duka wannan amsar tambaya ce kuma duka wannan a takaice ne wa hadha la yahtamilu al cewa kuma fatawa bata iya ɗaukan wannan faɗaɗawan fi ardi shubahi wajen kwararo shubuhohi wal ijabati anha da kuma yin amsa ba da amsa a kansu wali hadha salaka manhaj al ikhtisar dan haka kuma ya shi sa ya dauki tafarki na takaitawa wannan takaitawa da yake faɗa da wuya mu yanzu mu iya fahimta cewa wannan takaitawa ne saboda yanzu gazawa ta zamani da ƙara nisa da zamunna masu albarka da aka yi da kuma ƙarancin samun majalis na karantarwa waɗanda ake karantar da irin karatun da zai sa a ga wannan a matsayin ƙanƙanin karatu domin ma'anar abin dole ta canza da gudun zamani misali muka ɗauka yanzu a irin da duk mutumin da ya gretu shekaru 35 baya to fa ɗan boko ne wanda da yake da gretu amma yanzu ko kana da digiri kai ba ɗan boko bane yan boko ba su ganin ka matsayin kai ma kininsu ne a boko kaga kenan ma'anar ɗan boko ta canza cikin shekaru 30 da wani abu to haka ikhtisar a yanzu wannan ba muktasar ne. a yanzu wannan mufassal ne saboda ma'anan ilimi ta canza yadda ake kwantifayin ilimi ya canza kwarai amma a zamaninsu to wannan karamar littafi ne a zamanin nan da da za ka ji an ce mutum ya koyi littafin sayul bukhari a kwana biyar kamar khatibul bagdadi ya zo a tarihinsa kamar yadda zahabi ya ruwaito a cikin siyar cewa a kwana biyar malama karima ɗin nan ɗalibar bukhari ta koya ma khatibul bagdadi sayul bukhari a kwana biyar ku duba ka ga irin wannan karatu jama'a ko ka ji an ce an zauna a majalisi guda daya wannan littafin mun karanta a baya cewa da alƙalai suka haɗu ana maganganu akan littafin majalisi ɗaya aka zauna aka karanta duka littafin ana neman ina ne wuraren da za a samu matsaloli majalisi ɗaya fa to mu ko ka duba ga an yi majalisi sama da casa'in ga wasu kuma ana yi kuma har yanzu da za a koma baya za a tarar da abubuwan da ba a fahimta yadda ya kamata ba kaga ashe zamani yanzu karken karke ne bayan baya ma'ana in kana karanta abubuwan jama'a sai ka ga su ma fa a wannan lokacin wai suna kuka da cewa al'amura sun lalace kamar yadda zahabi ya ta maimaita waɗannan maganganun a cikin tazkiratul huffaz duk sanda ya gama wata ɗabaka tun daga kan ɗabaka ta biyar ka je ka bi za ga yana biyo ta da ta'alik da suke nuna cewa al'amari ya lalace yanzu babu malaman hadisi malaman hadisi sun ƙare zamanin fa da suke raye fa kenan ma su masu zahabin akwai tabaka ta tara ina jin da ya zo kanta da ya gama sai da yake cewa daga wannan zamanin duniya ta shiga cikin matsala saboda malaman hadisi sun kare sai 'yan bid'a sai matsafa sai masoya zuciya sai mandikawa sai falasifa ya ce duk mun ƙi faɗin sunayensu ne saboda ba su da wani alheri tare da su tun a wancan zamanin fa wanda mu kuma yanzu muke kalla muna cewa kai waɗannan malamai sun yi ilimi to kaga in ka kalli wannan tarihi abin da yake gaya maka cewa ashe nan gaba duniya ta rayu kuma nan gaba to kuma hala mutane da su zo nan baya sai su kuma sun dinga kallon na zamanin nan suna ganin ma wata tsiya ce shi kamar yadda misali yanzu mu muke kallon sai bin taimiya a matsayin wata tsiya ko ko kuma tun nan kusa muke kallon zamanin su abubakar ma cewa lalle an yi karatu su abubakar gumi suna kallon zamanin su dan fodiyo cewa lalle an yi karatu su dan fodiyo suna kallon na bayansa haka dai haka dai har a koma al-usur al-mufaddala waɗannan na farkon musulunci to haka kuma waɗanda za su zo a bayan mu kenan za su zama to al'amarin duniya ya tafi kenan da haka wannan littafin a zamanin sibin taimiyya ne yake matsayin muktasa amma babu shakka a wannan zamani ba littafi ne da za a ɗauki shi a matsayin littafi muktasari ba littafi ne da babu shakka babban littafi ne a cikin babi na wannan mas'aloli da suka shafi aqida ta ainihin wato as-sifatul khabariya wallahu ta'ala a'lam yaqulu rahimahullahu ibn taimiya Allah ya ji kanshi yake faɗa yake cewa wa ana a'lamu annal mutakallimin nufat ya ce ni ibn taimiya na san cewa masu ilimin kalam an-nufat masu kore siffofin Allah lahum shubuhatun maujuda suna da shubuhi waɗanda suke an san su suna nan lakin la yumkinu dhikruha fil fatwa ma ba zai ambaci waɗannan shubuhi nasu a fatawa ba amma da haka bai kyale su ba in ka karanta wasu littafan waɗanda ba waɗannan ba kamar dar'u ta'arud al-aql naqal kamar at-tis'iniya ya bu waɗannan shibohi ɗaya bayan ɗaya ya kwankwatse su da dalma ta ainihin ilimi ya kafa hujjoji na ainihin gaskiya daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da maganganun malamai magabata da kuma uwa uba daga ayan alkur'ani mai girma wannan magana ta na a cikin shafi na 253 wa yaqulu fi mawdi'in akhara ya ƙara faɗa a wani waje daban ya ce lakin hadha almawdi'a la yattasi'u lil jawabi an shubuhati al warida al haqq yace sai dai wannan wuri ba zai ishi a zauna ana taraddin shubuhohi ana bayanin shubuhohi waɗanda aka kawo su dan a bata wannan gaskiya ba karanta shafi na 260 wa yaqulu aidan fa amma taqriru zalika bid dalili amma kokarin tabbatar da wannan magana ta hanyar dalili wa imatatu ma ya min ash-shubahi da kuma wato warware yin dalla-dalla da abin da abokin husuma yake kawowa na shubuha wa tahqiqil amri ala wajihin yakhlusu ilal kalbi ma ya burudu bihi min alyaqin da kuma tabbatar da al'amarin da zai kai zuwa ga zuciya ta samu sanyin abin da ke cikinta na asalin gaskiya wa yaqifu ala mawaqifa ara'il ibadi fi hadhihi hama sannan kuma zuciya ta gano ta tsaya akan ta ga ra'ayoyin bayan Allah waɗanda suka faɗa fi hazihil mihamihi mahamihi ko a cikin waɗannan ainihin ramuka masu zurfi ma'ana shubuhohin da suka kawo wanda ya zama kamar rami ne mai zurfi suka sanya hankulan mutane a ciki to a yi musu raddi wani abu ne wanda zai fito da mutanen da aka cusa su a cikin wannan rami mai duhu ya fito da su fili su gane cewa waɗannan ra'ayoyi ne ba maganganu ne na Allah da da maganganu na gaskiya ba to wannan yin wannan abun fito da maganganu fili da tona asirin waɗannan shibohi da warkar da mutanen da aka sanya wa shibohin malam ibn taymiya ya ce fama yattasi'u lahu hadhihi al-fatwa fama tattasi'u lahu hadhihi al-fatwa wannan fatawa ba za ta wadatar ba cewa sai an yi dalla dalla da shibohin an kwankwatse su ga baki daya wannan magana tana cikin shafi na 499 zuwa shafi na ɗari biyar ina fata mun gane wannan sai malai hamadu tuwajiri ya ce tasi'an abu na tara tanawu'ul manhaji fi siyaƙil ahadithi wal athari wal hukumi alaiha caccanzawan salo daga cikin abin da littafin ya shahara da shi akwai caccanzawar salo da tafarkin da malam ibn taimiyya ya bi wajen kawo hadisai da maganganun magabata da yin hukunci akan inganci ko rashin ingancinsu hina ma yuridul mualliful haditha awul asara duk lokacin da ya ibn taymiya ya kawo hadisi ko wani asari yahkumu alaihi fi ba'd al ahyan wani lokaci yakan ce ya inganta ko bai inganta ba shine yin hukuncin wa fi ahyanin ukhra la yaktafi yaktafi bi dhikri wani lokaci kuma sai ya takaita da ambatan wanda ya ruwaito ainihin wato wannan asari ko hadisi daga cikin musannifun ba tare da ya faɗi hukuncin shi wajen inganci ko rashin inganci ba min amsalati ma hakama alai daga cikin misalan abubuwan da ibn taymiya ya hukunci game da ingancin su akwai inda takarrara qauluhu wa fi sahihi yana yawaita yana maimaita faɗan wannan zance cewa a cikin ingantaccen hadisi ko a cikin bukhari makamancin haka au fil hadisi sahih sai ka ji ya ce a cikin hadisi mai inganci alal misali ya faɗi waɗannan maganganu a shafi na ɗari biyu da shafi na 206 da kuma shafi na 207 wa qawluhu hakan nan kuma yakan faɗi cewa rawa abubakar al-baihaqi fil asma'i was sifati bi isnadin sahihin ya faɗi wannan magana a shafi na 282 cewa al abubakar al-baihaqi ya ruwaito a cikin littafin shi al-asma'u was sifat da isnadi ingantacce kaga cewa bi isnadin sahih shi ma alhukumu ne bi sihha wannan magana tana cikin shafi na 282 kamar yadda muka ambata wa ƙauluhu da magana ibnu taymiya da ya ce warawal khallal bi isnadin kulluhum a'immatun thiqat sannan al-imam abubakar al-khallal ya ruwaito da isnadi wanda dukkanin mazajen cikin isnadin limamai ne amintattu kamar yadda ya faɗi haka a cikin shafi na tara wa nahwu zalika kasirun malam hamad ya ce irin waɗannan abubuwa suna da yawa ire-iren su a cikin wannan littafi kama annahu fil galibi la yadhkuru sanad al hadisi aw al athar wani lokaci ma ibn timiya baya ambatan isnadin wannan hadisi ko asarin bal yaktafi bi qawlihi kawai sai ya takaita da cewa rawa fulanun bi isnadin an fulanin wani ya ruwaito bi isnadihi da sa an fulan ba tare da ya kawo cewa wane daga wane daga wane daga wane ba kawai wani ya ruwaito da isnadin shi har zuwa wani sahabi walakin fi mawadi a kalilatin sai dai a wasu wurare wanda suke kaɗan ne ya suƙul isnada min tariƙi man naƙala anhu yakan kwararo isnadin daga hanyoyin mutanen da ya ainihin ciro bayanan daga gare su misalu zalika misalin inda ibn taimiya ya haka shine inda ma aurada qawla fudail ibn iyad saqahu bil isnad yayin da ibn taimiya ya kawo maganan malam fudailu dan iyad sai ya kawo magana da isnadinta faƙala sai ya ce wa ƙala al’imamu abubakar al-khallal fi kitabis sunna malam abubakar al ya faɗa a cikin kitabis sunna haddathana abubakar al-afram ibrahim ibn al-harith wa zakar al-isnada ila fudai ya kawo da isnadin al abubakar ibn al cewa ya fara a cikin kitabu suna cewa abubakar al ya ba mu hadisi ya ce ibrahim ibn al-harith ya ba su hadisi sai ya ainihin ambaci isnadin har zuwa kan malam fudailu dan iyad rahimahullah a cikin shafi na ɗari 358 na wannan littafi kenan wannan duka suna daga cikin asalib na ainihin wannan littafi kamar yadda malam ya ambata ashirin na goma si'atul itila akwai faɗin nazari da bincike yanayin littafin nan yana nuna faɗi da nazari da iya bincike na ibnu taimiya kar mu manta malamin da ke mana wannan magana malami ne mutakhassisi jama'a ƙwararre akan aƙida kuma masani wanda yake malami ne farfesa na jami'a kuma ya yi mutaba'an wannan littafi da haka maganganu da yake faɗa an bayyana maganganu yake faɗa waɗanda ya tsaya ya nazarce su ya yi istikhlasi zuwa gare su maganganu ne waɗanda conclusion ne na bincike da yi da haka ba maganganu ne da yake faɗan su kawai da ainihin wato san rai ko kuma ganin dama ba maganganu ne na ilimi masu matuƙar kima ya kamata mu ba su haƙƙinsu na haka ɗin malam ya ce min khilali safahati hadha alkitab yalmasu alqari sa'at al-tila'i al-mu'allif wa quwwatin ilmiyyatin wa quwwatan ilmiyyatin amin wa ko ƙarƙashin karanta shafukan wannan littafi da gogoriyo da su mai karatu zai tsinkayi faɗin bincike da nazari da ilimin da ƙaddara ta ilimi ƙarfin ilimi da Allah ya ibn Taymiyyah wa da shi khasatan musamman ma in ka tuna cewa wa annahu allafahu fi waqtin mubakkir cewa ibn taymiya ya rubuta wannan littafi a lokaci wanda yake na kurkusa na wurwuri wa umruhu ana zaka nahawun min saba'in wa thalathina sana shekarun shi a wannan lokaci kwatankwacin shekaru 37 jama'a duba ka gabamanci da irin yadda muke samun rayuwarmu a nan ƙasa wani yanzu a shekara 37 a rayuwar shi bai ma san ina ya fuskanta ina menene alƙibla rayuwar shi ma bai sani ba a addini ko rayuwa amma ibn taymiya a daidai wannan lokaci ya zama babban malami wannan kuma yana kuma ga yanayin ƙasar mu ne da al'amura suke alalace babu tsari amma ko a wannan zamani da muke raye a kasashen da suke da al'amura na tsarin rayuwa da addini da karantarwa mutumin da shekara 37 babu ainihin mamaki da ya zama babban malami dan dan shekara 25 ma ya kamata a ce yayi shekaru a rayuwa in dai an sa shi akan turba ta karantarwa ya kai a ce ya zama malami kuma za mu iya ganin haka daga malam albani namu Allah ji kanshi da rahama tun yana bidayatul ashriniyat yake da irin wannan zalakar ta karantarwa abin da ya hana wasu su ci moriyar karatun shi ma kenan cewa ai yaro ne domin ka ɗeba shekarun da ya a duniya ka duba kai minus zuwa shekarun early 80s sanda ya fara karantarwa in 1983 ko makamanta haka za ka ga bai wuce irin waɗannan shekarun ba kuma an ka ji kasusuwan na da za ka ji tun a lokacin dai malami ne ba wai ɗanta kife ba ne to da haka sai wasu wanda suka ga sun fi shi tudin shekaru wanda shekaru kuma lambobi ne kawai sun fi shi girman ainihin rawani da daza da zange mu sai suka ga ba zai yiwu su saurari wannan ɗan ƙaramin yaro ba wannan kwatankwacin abin da aka dinga wa malaman sunna ne tunda bukhari ya fuskanci wannan matsala ainihin wato imamun nasa'i ya fuskanci wannan matsala da sauran malamai imam malik ya fuskanci wannan hasada ga shi manjibin taimiyya ma ya fuskanci ta suyuti ma nan kusa ya fuskanci wannan gaba daga malamai nasiruddin albani ya fuskanta kai da wuya ka samu wani malami wanda ya shahara da wuri wanda bai fuskanci wannan matsala da ainihin mutanen zamanin shi ba karan tarihin Muhammad ibn Ali Shaukani Allah shi kyauta don haka yanayin ƙasanmu ne yasa sai mutum shekara arba'in ma bai sa abin da yake ba hankali ya kamata ya zo mushi balaga a shuddahu amma kuma yanzu ya tambaye irin na yara kaga lokacin yake koyan ta da baki ko yake koyan haddan jizo amma ko yake koyan karatun qawaidi wanda kamata ya ce lokacin ya da majalisi inda malanta zai yana karantawa amma da yake mutanen kasanmu suna da muhimmantar da neman duniya ai da wuya kaga wani ya fara neman duniya a shekara arba'in za ga yi nisa a neman duniya ko ya same ta ko bai samu ba kuma ba zai fasa neman ta ba ba zai ce tunda na shekara arba'in ban samu ba bari na haƙura da wuya ka samu wanda za ta ya shiga kasuwa bayan shekara arba'in ma can yana cikin ta ko yana cikin harkar sana'a ko aikin gwamnati ko makamancin shi amma karatun addini to shine ka ga ana yi a makare duk da haka ba muna discouraging yan uwa waɗanda ba su samu damar yin karatu ba ne saboda sun samu kansa a cikin tsautsayi na rayuwa irin ta wannan ƙasa cewa ba su yi karatu ba wannan shekarun ba muna discouraging ɗinsu ba ne cewa karsi za ka iya zuwa ka koya kuma za ka iya samu amma dai ka gane cewa an dai makara kuma me ya kawo makara shine yanayin ƙasa wancan malamin da aka ambata yanzu na a baya fudailu ɗan iyad yana da gaske malaman da ake misali da su a matsayin waɗanda suka koyi karatu a makare kuma suka samu domin karanta tarihin shi a cikin sirri alamin nubala da barawo ne mai haura katanga jama'a barawo wanda ka sani mai haura katanga fudail dan iyad wata rana yana kan katanga zai shiga gida ya sata sai kawai ya ji wani kuma alaran ma yana sallar dare yana karanta aya alqur'ani da Allah yake cewa alam ya'ni lil ladzina amanu wa amilu salihati an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq sai ce bala qad ana kawai da ya ji an karanta wannan aya kawai sai imani ya zo mishi cewa Allah yana cewa ashe lokaci bai ga muminai san cewa lokaci ya kure za su yi imani da Allah ba sai ce gaskiya lokaci yayi kawai sai da ya fasa sata shi kenan daga nan ya ji gun malamai ya bayyana tuba shi cewa yana neman fatawa me ya kamata yi malaman Allah suka ce ya tafi makka ya je ya zauna a harami ya ta tuba ya ta dawafi yana karatun shi kenan ya je ya zauna ya ta waɗannan ayyuka ya zo na gaban malamai ya karatu har ya zama malami malamin hadisi wanda su bukhari ma su riwaya a gunshi karanta tarihi yana cikin sirar alamin nubala da haka ba wai za a ce dan mutum ya girma bai yi ne kai yayi amma dai abin takaici ne a ce sai ka girma za ka yi Allah shi kyauta to ibn ya da shekara bakwai ya rubuta wannan littafi idafatan ila annahu yuwajihu bi hadha alkitabi jumhur ulama'i asri tare da cewa kuma karatun da ya a lokacin yana fuskantar daukacin malaman zamanin shi ma'ana ba yana yin karatun ne a wata islamiyya inda yake karantawa ba a ce mata ne 'yan mata ko zawarawa ko yara ƙananan islamiyya su yake ma yake ma karatu ba littafin su wane ne target audience su ne manyan malaman zamanin su subki din can a sha'ira waɗanda su ma mujtahidai ne su ne fa yake fuskanta da magana ka ga ya bambanta da misali a ce kai malami ne local champion kana magana a cikin local ɗalibanka a islamiyya ku ko a unguwarku ko a ƙauyenku sai a ɗauke ka sai a kai ka alamin islami sai a ce zo ka yi jawabi irin da kake a ƙauyenku za ka gane bambancin audience ɗin wataƙila in ka gane wannan ko za ka gane bambancin haka kuma idan aka ce kai mai kuɗi ne a ƙauye wanda kuɗinka ba su ce miliyan biyar ba sai kawai wata na ɗauke ka kaka cikin su dangote waɗanda suke cikin lissafin millionaires na duniya a ce to zo ka yi jawabi na kasuwanci a cikinsu kai a lokacin kai saka ce kai mai kuɗi ne bai kai saka ce kai mai kuɗi bane ko an kai alaramma ne na lungu wanda yake karantar da yan mata hadda a ce a kai ka gaban limaman ka'aba da waɗannan malamai masu musabaka alƙur'ani ta duniya kai bai kai saka ce kai alaramma ne a gaban su zaka ji ma gaba ɗaya hadda ka watsi ne da za a ce yi musu sallar isha zaka ji gaba ɗaya fatiha mata ne mata gagare kai saboda haiba ko to ibn taymiya yana dan wannan matashi fa jama'a yi wannan littafi kuma ya fuskanci gaba ɗaya duniyar ilimi ta zamani wannan me yake nuna mana shine dalilun ala fitnatihi wa sadadihi fil ilm dalili ne akan lalle Allah ya bashi basira kuma Allah ya bashi gam gamdakatar a cikin ilimi Allah ya mishi rahama wa yattadihu dhalika min thanaya ba'd al muallif wannan zai bayyana gare ka in ka kalli wasu maganganu da ibn taymiya yayi hina ma auradal adillata من الكتاب والسنة الدالة على علو الله على خلقه قال lokacin da ya kawo maganganu daga cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke nuna cewa Allah yana saman halittu sai ibn taymiya ya ce thumma laysa fi kitabillahi wala an sunnatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala an ahadin min salafil umma la min as-sahabati wat tabi'ina wala an a'immati dini allazina adraku zaman al-ahwa'i wal harfin harfun wahidun yukhalifu zalika la nassan wala zahira irin wannan bijiman magana jama'a ku kalle ta ba yace sannan ka sani da cewa ya kai mai karatu a cikin littafin Allah gaba ɗaya babu wani abu ko a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wala na hadin min salafil umma ko kuma daga wani daga cikin magabatan al'umma la sahabati babu daga cikin sahabbai wattabi'ina babu a cikin tabi'ai wala ana immati dini babu daga cikin limaman addini allazina adraku zaman al-ahwa'i wal ikhtilaf wanda suka riski zamuna na son zuciya zamunan sabani ishara zuwa ga irin su ibnu hanbalin kenan da makamantansu waɗanda malaman addini ne da suka rayu lokacin da akwai fitintunan daga waɗannan gaba ɗaya ibn tamiya yace babu harfun wahidu babu ko kalma ɗaya yukhalifu zalika wanda ya saba wannan magana wanda ya saba cewa Allah baya sama wanda take cewa Allah baya sama babu babu a ƙur'ani babu a sunna babu a maganan sahabbai da tabi'ai babu a maganan limaman gaskiya wanda suke zamani da waɗannan fitintunan ya ce babu wata magana ɗaya da ta wata saba wa waɗannan maganganu da ya game da cewa Allah yana sama ya ce la nassan babu magana wata take nassi wato wanda ba ta ɗaukan wani fassara wala zahiran babu kuma magana wata take a zahiri sai dai tawili kamar wanda ake wa ayoyin Qur'ani to irin faɗan irin wannan magana jama'a kana ganin ƙaramin mutum ya yi sai ya yi ta sai wanda ke da tamamul ilmiyyati wal ma'rifa wat tamakkun sai yana da cikar ilimi da sani da kuma gogewa akan ilimi Allahu akbar babu shakka ibn timiya yana da irin wannan cikar ilimi da wannan gogewa da sani a ilimi wanda kamar da zahabi yake cewa da masoya da makiya duka sun yadda cewa ya san abin da yake a ilimi Allah ya ji kanshi da rahama wannan yana maka ishara akan si'atul itala ma'ana ya karanta dukkanin ɗaukacin waɗannan maganganu ya yi dabdala a cikin hadisan ya yi ainihin wato mu'ayasha tare da maganganun sabai da tabi'ai ya yi itilai akan maganganun limaman ya karanta nusus na ainihin masana ɗin bai ga irin wannan magana ba da aka yi itilakin wannan magana kuma wannan magana duk da wanda suka yi ma maganganun raddi kamar yadda muka ji a baya ba su iya raddin wannan magana ba ba su iya cewa ga abin da ka ce gashi an samu ba sai dai su ce kawai ya saba mazhabin da sarakunan lokacin suka yarda da shi ko ya kawo abin da ba shi ake so a ji labari ba alhadi ashara al’uslubul adabi sai kuma al’uslubul adabi wato salo na magana irin ta adabi mai armashi a cikin littafin nashi ma annal kitaba akhadha tabi al fi raddi wa ta'sil duk da yake littafin ibn timiya ya dauki salo mai karfi wajen mai da martani da kuma kafa hujjoji illa anna zalika lam yufqidhu al-uslub al-adabiyya alladhi yatrubu lahu al-qari hakan din duk da haka wannan bai hana littafin ya samu salo na adabi wanda zai ji mai karatu yana jin daɗin shi ba min salasatin lafzi kasancewar lafazin suna da salasa suna da bin junansu kamar sarka wa husni siyaga da kyakkyawan tsari wal ard da kyakkyawan bijirowa da magana fa fi thanaya kalamil muallifi tabrubu hadhihi al ma'ani a ƙarƙashin maganganun wato mai littafin ire-iren waɗannan abubuwa na kyakkyawan tsari da kyakkyawan zubin magana suna bayyana allati taftaqiduha ba'adul kutubil lati tabhasu fi hadha fanni wanda wasu littafan da suke magana akan irin wannan fannin za ga ba su da irin wannan salon min al-amthilati ala dhalika عندما تحدث عن العبادة التي اشتهرت عند المتأخرين من أن طريقة السلف aslam wa tariqatul khalafi a'lamu ahkam daga cikin misalan haka shine sa'ad da ibnu taymiya yake bayani akan wata ibara da ta shahara tsakankanin mutanen baya cewa dariqatus salaf kun san an karanta cewa mutanen baya baya din nan khalaf suna yawan cewa salo da hanyar da mutane magabata sabbai suka bi wajen sanin Allah da gina tauhidin su aslam tafi zaman lafiya wa tariqatul khalaf amma tsari irin na 'yan baya a'alam ya fi nuna zage kwanduwa wa ahkam kuma ya fi tsari cewa a faɗa kawai a wuce kada a yi wani sharhi kar a kawo wani kwatance ko a kawo wani laukaniyat to wannan ya fi zaman lafiya za ka fi tsira da imaninka amma kuma babu baza kwanduwa babu analysis ba bayanai babu yin dalla-dalla da haka akwai dungu da ka sai suka ce wai hanyar ta 'yan baya ta fi kawo bayani ta fi nuna ilimi ta fi nuna ƙwarewa to wannan magana an yi raddinta a baya ibn taimiyya ya yi magana a kanta kuma malam sanda ya zo wannan bigire allah ya ji kanshi ya yi bayani dalla a kan cewa ba haka magana take ba to a wannan wajen in za ku iya tunawa sai ibn taimiyya wa fi asna'in raddi alaihim qala da yake mai musu da martani sai ya ce kaifa ya kunu ha'ula ilmu ta'akhiruna yaya ma za a ce waɗannan 'yan baya la siyama wal isharatu bil khalafi ila darbin min al mutakallimina musamman ma idan an ce yan bayan ishara ake akan wasu bangare na yan kalam malaman ilmul kalam ake ishara su ne 'yan bayan bayan malaman kwarai ba ne allazina kafura babi dini tirabuhum waɗanda a cikin al'amari na addini rikicin da suke ciki yayi yawa suna da ittirabi a cikin maganganunsu wagalu da an ma'arifatin lahi hijabuhum kuma shamakin da ke tsakaninsu da sanin Allah yana da matuƙar kauri shamaki ne mai kauri to me ma za a ce waɗannan mutanen wai a ce wai hanyar ta fi ta magabata kyau wa akhbar al-waqifa ala nihayati iqdamihim biman taha ilayhi min maramihim yace kuma wanda ya tsaya ya ainihin karanci abinda ya faru na ƙarshen su ƙarshen shishigewa waɗannan ilmin kalam da suka yi zai ga ha ilaihi min marami abinda suka kai matuka a kan shi na burinsu ba su cimmawa ba ma'ana mutanen da ake ma magana din ake cewa wai hanyar tana da kyau ba fa wasu mutane bane ne 'yan alwujudu ne malaman ilmin kalam waɗanda suna da rikici game da matsala ta addini da faɗi tashi suna da shamaki tsakaninsu da gaskiya game da tauhidi sa'annan kuma duk wanda ya ƙware game da bincike da karanta tarihinsu ya san abin da al'amarinsu ya tike a kai na ainihin faduwa da nadama da rikirkicewa to waɗannan su ne za a ce ɗariƙarsa ta fi zaman lafiya ta fi ilimi to wannan magana ji baka yadda ibn tamiya ya tsara ta magana ce take mai ƙarfi wajen hujja sannan mai tsari mai kyau wajen iya zero zancen tana ɗauke da ainihin wato faɗuwa da tashin magana wata take mai dukan zuciya da ainihin saja inta da makamantansu ji ba ka ga allazina kathura fi babi dini tirabuhum wa galuza an lahi hijabuhum wa haya ti ala nihayati iqdamihim biman taha ilayhi min maramihim sai kaman kana kan taltafin adabi ne wa yaqulu aidan fi asna'i kalamihi ala haula'i sannan yana magana akan su da ya kara cewa kaifa yakunu haula'il mahjubuna al mafduluna almunqusuna almasbuquna alhayara almutahawwikuna a alama billahi wa asma'ihi min as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومسابيه الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا جئروا وانا مغانا جماعة زبنتا tana ɗauke da saja'i tana ɗauke da ainihin wato fawasil wanda suke masu kyau tana ɗauke da tadmin tana ɗauke da ainihin wato iktibasi ga nan zantuka masu daɗi cewa ya za a ce waɗannan almahajubuna kaga ya kawo almahajubuna almafduluna almanqusuna almasbukuna ji abin da ke cikin shi na musiƙar dakhiliya na irin lafizan ire-iren su ɗaya almahajubuna da almafduluna da almankusuna da almasbukuna dukan shi ko ne a wazanin maf'uluna maf'uluna to shine almusika din wato ɗanɗanan harufan iri ɗaya ne sannan kowanne nunun nunun nunun ya kare da shi I kenan ko sannan alhayaral mutaharwikuna ya ƙara maimaitawa ya bai a ce waɗannan a alama billahi wa asma'ihi min as-sabiqina al-awwalina السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل أعلام الهدى ومصابيه الدجى أجي سنة ما سيحكي ميمة إرم مغانا الهدى الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نتق الكتاب وبه نتق kaga zance ne كمان kaman kaman kana kanta maganganu na kamar ka kata maganganu irin na su abul ala'il ma'ar waɗanda su kawai dama da iya zance suka shahara wato ibn taimiyya ka gane ba wai iya ilimin kaɗai ba akwai iya magana akwai iya fasaha wannan kuma yana daga cikin wato abin da malaman sunna suka ɗara wa malaman bid'a kai walillahi alhamdu duk malamin sunna inda ya kai malamin sunna je kan littafin shi kaji kan littafin dina albani duk da ana cewa ba ba ne amma karanta ko koda tamamul minna ka ji kwarin larabcin shi karanta littafai ire-iren abin nan littafan imamu zahabi irin sirar alamin nubala da makamantansu yadda yake sarrafa larabci karanta littafan ibn al karanta littafan muhammad ibn al-shaukani saurari lacca irin ta malam jafar mahmud adam kaji ko cewa aka yi malam jafar zo kai magana akan microphone ɗin nan ka gare ba injiniya ba ne ko amma in ya zauna awa ɗaya sai ya maka bayan da sai ka gamsu to haka sauraron maganganu irin na malam albani namu rahimahullah haka duk malaman sunna suke jama'a yana daga cikin abin da Allah ya ba su falala akan sauran malamai ba su da iyu ba su da ainihin tangarda wajen al'amuransu kuma wannan gado ne daga cikin gadon dama ilimin annabawa daga cikin ainihin mishkat ta ainihin hasken annabta da malaman sunna suke gado don me suka gada dama daga annabawa ilimi to irin ilimin da ke wajen annabawa hasken da ke cikin shi ya kamata a ga burbushin shi a jikin ilimin malamin sunna inda malamin sunna ne inda kuma da gaske sunna yake bi amma idan malami ne kawai ko kuma sunna kawai yake bi babu ilimi kaga bai haɗa biyun ba Allah shi kyauta ma'ana wannan magana ya ce almahajubuna waɗanda aka sha makance su daga gaskiya almafduluna waɗanda aka fi su gaskiya wanda su ne ba su da falala an fi su falala almanqusuna waɗanda suke masu tawaya almasbuquna waɗanda aka tserewa alhayara rudaddu almutahawwikuna waɗanda suke ainihin wato makararru ko kuma waɗanda suke da da abin nan da da da da mai ake ce wato waɗanda ba su da miƙaƙƙun gaɓaɓu me kenan na ƙasassu ko a ce waɗannan a alama billahi wa asma'i wasu sanin sufufin Allah da sunayen shi minas sabiqin al-awwalina fiye da malamai na farko farko waɗanda suke na farko minal muhajirin wal ansar daga cikin yan ƙaura da mutanen garin madina na taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayansa da kyautatawa minal min warasatil anbiya'i daga cikin waɗannan ainihin wato magada annabawa wa khulafa'ir rusuli wanda suka maye aikin manzannin Allah wajen yada gaskiya wa alamil huda waɗanda suke tutoci ne na shari'a wa masabihud duja kuma fitillu ne masu haska duhu malaman sunna kenan alladhina bihim qamal kitabu wa bihim qamu wanda da su ne littafin Allah ya tsayu da shi suka tsaya su ne suka tsaya littafin Allah shi kuma shi tsaye da su wa bihim nataqal kitabu da su qur'ani yake magana wa bihi nataqu su ma da shi suke magana duk sanda qur'ani yace ya ayyuhallazina amanu da su yake su kuma da sanda kai sun bude baki da qur'ani suke magana shine hujjar su yaushe zaka hada waɗannan da waɗancan ba shi yiwa haka duk wani yana kawo mana misalin irin salo na adabi da ke cikin littafin ne wa qala aidan fi bayani halil falasifa wa ahlil kalam sannan wajen bayani game da halin falasifa da halin yan ilmul kalam yan alwujudu ya ce wa man alima annal mutakallimina min falasifati wa ghairihim hum fil galibi fi qawlin mukhtalifin yu'faku anhu man ufik ila an qala wa min wajhin akhara idza nazarta ilaihim bi ainil qadari wal hayratu mustawliyatun alaihim wash-shaytanu mustahwidun alaihim rahimtahum wa taraffaqta bihim utu zaka'an wa ma utu zaka'an wa utu fuhuman wa ma utu uluman wa utu sam'an wa absaran wa af'ida fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wato jama'a gaskiya mutane ba san ibn taymiya bane kamar yadda na faɗa ran da alu sunnan kan ma aje ka kan yan bid'a ba su san waye ibn taymiya ba jama'a irin wannan malami da Allah ya mana baiwa da shi kawai ana ta barin alheri na wucewa Allah ya shirar da mu to shi yasa duk sanda kake rubuta maganganu masu kyau jama'a ka kokari ka dinga kai rubuta maganganu ka kokari ka rubuta su da tsarin da insha Allahu ba za ka ji kunya ba ko da gaba Allah ya ji kan mala albani ba zan gushe ba ina wannan addu'a saboda malam albani Allah ya taimake shi a rayuwar shi abubuwan da ya dinga yi na karantarwa da maganganun shi haka yake tsara su tsari wanda yake ko da yaushe ka saurara sai ka ji lalle fa maganganun suna nan har yanzu da ya up to date tun daga kan salon magana da kuma madmun information din da ke ciki zaka ji information din is still valid and up to date haka tsarin magana Allah ya ji kanshi da rahama ibn taymiya yana magana akan falasifa yake cewa wanda duk ya san cewa waɗannan 'yan falsafa daga cikin malaman ilmul kalam da su da makamantansu a mafi yawan lokuta suna cikin zance ne ainihin wato wanda yake na saɓani wanda ya ufaku an human ufik wanda ya ainihin zancen zai zama ya ji akwai ifki akwai ƙarya a cikin shi akwai rashin gaskiya a cikin shi zance ne da ya saba wa gaskiya ibn tamiya ya ta maganganu har zuwa inda yake cewa ta wata fuskar kuma bayan da ya gama caccakar sai ce wata fuska kuma idan ka kalla idan ranta ilaihim bi ainil qadari in ka kalli cewa haka Allah ya kaddara musu su zama yan falsafa su zama batattu su zama ba su san gaskiya game da sufofin Allah ba ka gansu wal hayratu mustawliyatan alaihim a lokacin da rudani ya riga ya gama lullube su wa shaytanu mustahwidan alaihim a lokacin da shaytan ya riga ya gama ainihin cin galaba akan su yayi istihwazi yayi haimana ya mallake zuciyarsu rahimtahum sai ka tausaya musu wa ta bihim sai ka ga sun baka tausayi sun zama abin tausayi utu zaka'an an ba su kwakwalwa da ilimi wa ma utu zaka'an amma ba a ba su nagarta ba to wannan shi kanshi wata hikima ce a cikin larabci ko wanda ake ce ma aljinas saboda gashi nan kalmomin sun yi kama da iri ɗaya kawai bambancin tsakanin zalun ne da zayun amma duka sauran iri ɗaya ne kaga utu zaka'an da kuma utu zaka'an wa utu fuhuman wa ma utu uluman kaga shi ma ya sake mata zancen irin shi an ba su fahimta amma ba a ba su ilimi ba irin maganin sa tana mun da maganganu irin wanda malam muhammadu bin usman yake yana zance ta shi haka yake tsara irin wannan zance ko a hausa ba hausa kanta tana tsoron malam muhammadu bin usman saboda za ka ji yana yin hausa ne jama'a ba a san me irinta ba shi ne dai misali da muke na cewa malaman suna Allah na musu gamdakatar wajen fasahar zance Ya ce utu utu fuhuman wa ma utu ba a ba su ilimi ba a ilimi anan shine ilimi nagartacce irin na alkur'ani da suna ingantacciya wa utu sam'an wa absaran wa af'ida an ba su ji da gani da zukata sai ya yayi iktibasi fama agna anuhum sam'uhum jinsu bai wadatar musu komai ba wala absaruhum haka ganinsu bai musu wadatar komai ba wala af'idatihim min haka nan zukatansu ba su watar da su daga komai ba idh kanu yajhaduna bi ayatillah kasancewa su suna jayayya da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke yin izgiri da shi ya riske su suna wa mutane izgiri da jahilci jahilci ya riske su suna mutane izgiri da bata bata ta riske su hadhihi abrazu simat wa ahammul Amma al'amma limanhajil mu'allif fil kitab mala yace waɗannan su ne siffofi da malamih wato abubuwan da suka bayyana mafiya bayyana mafiya buruzi daga cikin tafarkin da ibnu taimiyya ya bi wajen rubuta wannan littafi kaji ya kawo mana ɗaiɗai har guda goma sha ɗaya wasunsu ma ya musu ainihin rassa a ƙarƙashinsu na fata mun gane wannan jama'a sai mala ya ce sadisa matsala ta shida a cikin wannan matsala ta tattauna ainihin wato tsarin wannan littafi akwai masadirul mu'allif fi hadha kitab masadir mabubbugar bayanai waɗanne ne references ina ne tuwasan bayanai da malam ibn taimiyya ya ɗauko maganganun shi wato kullum jama'a mu dinga tana irin abubuwan da malam albani ya dinga yi a nan wajen duk sanda zo kanta da littafi sai ya mishi irin wannan tsinta kwarkwata waye mai littafin yaushe aka rubuta shi menene ma asalin sunan shi tabbatar da danganta littafin zuwa ga mai littafin karke kuma sai a zo a yi magana akan masail da ke cikin littafin menene malamin littafin ya dace a kai littafin ya amsa sunan shi waɗannan zurufu ne suka jawo rubuta littafin to kuma akan yi magana ila game da sources na information shine daga ina mai littafin ya dauko bayanan shi wannan littafai ne ya dogara da su wajen rubuta littafin wannan abubuwa tsakanin da Allah su suka sa a yaushe muke samun kanmu a cikin kukan zuci da ainihin damuwa game da rasa malam Muhammad awwalul adam al-albani Allah ya ji shi da rahama Allah ya sa ya huta musamman na sani cewa in yi zo magana a wajen irin waɗannan wuraren babu shakka ma'azirata bayanai dangane da littafai jama'a mala albani kamar da kowa ya sani malami ne da ya kware game da ta'ammuli da littafai musamman waɗannan littafai na sunna littafai na musulunci waɗanda a nan ɗin malam zai kawo wasu daga cikinsu waɗanda ibn taimiyya ya dogara da su wajen rubuta wani littafi kullum kan yi nazarin littafin nan da ƙoƙarin fahimtar yaya ma zan tattauna waɗannan littafai da tattauna bayanai daga da abin da shafe su wallahi nakan samu kaina a cikin rudani da tashin hankali wallahu musta'an wa alaihi tuklan a takaice mala ya ce da kadista da mu'allifu min iddati masadira khilala kitabi haza babu shakka ibn taimiya ya ci amfani da tafai da dama wajen rubuta wannan littafi wa a fin nuqul ya faɗaɗa kwarai wajen kawo maganganu da ya ciro daga littafai amman sabaqahu min al-ulama'i wal a'imma magan da ya ciro daga malaman da suka gabace shi da limaman musulunci wa hadhihi an-nuqul allati awradaha tuhi bi dakhamati wa sa'ati al-kammi al-ilmi alladhi kanat tahwihi maktabatu shaykh al-islam wannan fadadawa yana nuna wato fadin ilimi da fadin hannun rigar ilimi ta ibn taymiya wanda maktaba shi ta ilimi ke ɗauke da su kaifa wa juz'un min alkitabi kutubil lati dhakaraha wa ashara ilaiha bal naqala minha la tazalu mafqudan yaushe ba za mu fahimci wannan magana ba musamman idan muka san cewa kamar yadda malam Hamad Tuzuri yake faɗa wani bangare littafan da Ibn Taymiyyah ya ambata a nan har yanzu ma ba a san inda suke ba suna da cikin littafan da suka ɓata tare da gushewar zamani ko suka bi juyawa dare da rana ba a gansu ba balantana a buga su amma a lokacin Allah ya bashi ainihin damar samun kaiwa zuwa gare su da karanta su da kwafo maganganu daga cikinsu wa hadhihi masadiru kal tali wannan littafai ga su kamar haka ga su a tafi ula hadhihi masadiri wa muqaddimuha alkitabu was sunnah farkon littafan da ibn taymiya ya dogara da su wajen rubuta littafi su ne littafin Allah madaukin sarki alkur'ani kenan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya laisa faqat fi hadha kitabi wannan kuwa ba a cikin wannan littafin kadai ba bal fi jami'i mu'allifat shaykh al-islam a cikin daukacin littafan ibnu taymiya tazharu adilatul kitabi wa sunnati simatan bariza alaiha hujjoji daga ƙur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama a dukkanin littattafan ibn taimiyya suna bayyana a matsayin siffa wadda take mabayyana kwarai a cikin littafan shi wa gairu ghairu wannan ba abu ne da za a yi mamaki ba idza urifa anna manhaj ash-shaykhi manhajun salafiyun idan aka san cewa manhajin ibn taimiyya manhaji ne na magabata mutajarridun fi hayatihil ilmiya kuma ibn taimiyya mutum ne da yake mujtahidi da yake ya tsiraitu daga duk wani bin mazhabanci ko bin son zuciya ko takalidanci ya tsiraitu daga gare su a rayuwar ta ilimi malami ne indifenda mai cin gashin kanshi wanda kuma yake bin manhaji na salafiyya. la ya ta'assabu da ta'ifatin baya da ƙabilancin bin wata ɓangare na mazhaba ko mutanen gari ko malaman shi ko 'yan garinsu wala hazu ila firkatin au mazhabin sannan bai karkata zuwa ga wata ƙungiya ko wani mazhabi malami ne mai zaman kanshi a ilmance malami ne mai ƙoƙarin bin dalilai da tsayawa akan gaskiya duk inda ya ganta malami ne mai dogewa akan bincike da faɗan gaskiya kawai amma baqiyatul masadir allati istafada minha wa nassa alaiha fahiya kama yali amma sauran littafai waɗanda ba ƙur'ani ba waɗanda ya ainihin yi amfani da su wajen rubuta littafin nan kuma ya yi ishara zuwa gare su to ga daga ciki akwai na ɗaya akwai littafin al'ibanatu lilbaƙillani littafin al'ibana na ainihin al'imamu baƙillani al'imamu baƙillani ibn taimiya ya yi amfani da maganganun shi a cikin wannan littafi kuma ya ambace su a wurare baƙillani malami ne da ya rayu a tsakanin ƙarni na hudu zuwa na biyar ya rasu a hijira annabi sallallahu alaihi sallama na da shekara uku. kwatankwacin shekara dubu ɗaya kenan yau da talatin da biyu insha Allah Buntemiya ya ciro maganganu daga wannan littafi ya kafa hujja da su sannan akwai littafin al'ibanatu ta ibn batta malam abu abdullahi kenan ubaidullahi ibn abdullahi jikan sahabi utbatu dan farkad as-sahabiyul jalil wannan malami da aka fi sani da suna ibnu batta wanda suna wani kakan shi ne mai littafin al'ibanatu an firka an tariƙati alfirƙatin najiya wa mujanabatil firqil mazmuma wannan littafi an buga shi a ƙasar ainihin saudi arabia a najin 1994 da tahqiqi na dr rida ibnu tafsan wani babban malamin hadifi. da ainihin aƙida mamul lani ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 387 yau kwatankwacin ibnu batta ko na ibnu batta yau kwatankwacin shekaru 387 muka ce ko 387 shekara 1000 kenan da 48 insha Allah littafin ibnu batta muhimmin littafi ne a cikin aƙida ta ainihin magabata ta salafiya malami ne wanda ya rayu ya fuskanci ainihin matsaloli da rigingimu irin waɗannan da ake ta magana a kansu na 'yan bida kuma ya tsaya tsayin daka wajen kare gaskiya ya yi rubuce-rubuce aka mai sharrori ya fuskanci mihina iri-iri sannan malam ya ce thalisan na uku al'ibana li abil hasan al'ash'ari littafin al'ibana ta al'imamu abil hasan al'ash'ari shaharar littafi na ainihin aƙida wanda mala albani namu ya karanta da wannan littafi tun shekaru fiye da ashirin da suka shuɗe littafi ne sananne yana daga cikin ƙarshe-ƙarshen littafan da malam abul hasan al-ash'ari ya rubuta bayan fitowar shi daga halwa wadda ya shiga bayan barin shi mazhabi na ainihin wato mu'tazila da shiga da ya na mazhabin kullabiya ya ƙara kuma fita daga wannan mazhabi ya samu wuri ya zauna shi kadai yana nazari yana bincike har Allah ya hada shi da ɗaliban su ainihin wato imamu ahmad waɗanda suka sa shi akan turbar gaskiya game da aƙida sai rubuta littafai daga ciki akwai al'ibana daga ciki kuma akwai maƙalatul islamiyyina fatil musallin waɗanda littafai ne na ƙarshe-ƙarshe su suke bayyana asalin aƙidar da ya tike a ta a rayuwarsa akwai kuma littafin ainihin na hudu shine littafin ibtalu ta'awilat lil imam al qadi abi ya'ala shine malam abu ya'ala al farra kenan malam muhammad ibn al husain al qadi abu ya'ala al farra wanda babban malami ne kuma alƙalin musulunci ya zo a cikin tarihinsa cewa lokacin da aka tana shi alƙali an yi da shi an shi wani alƙalanci ya ce ba zai ansa ba daga ƙarshe da sarakunan zamanin suka matsa mushi sai ya kafa musu sharuɗa cewa to zai yadda ya anshi alƙalanci amma akwai sharaɗi guda uku sharaɗi na farko shine ba zai dinga zuwa fada da sarki yadda sauran masu mukaman fada suke ba ruwan shi da sarki sannan ba zai dinga hawan sallah da sarakuna suke ba ba ruwan shi da hawan sallah irin yadda kowane dagace da hakimi da mai mukami a fada yake yi ba sannan kuma ba zai anshi albashi da ake biya ba yana da sana'a shi jimar fata yake yi zai ci gaba da sana'a shi in ya samu lokacin alƙalanci a tara cases da za a tara ya zo ya ainihin nazarce su tun da shi ya fi kowa ilimi a lokacin da cancanta dole haka sarakunan suka haƙura suka ba shi wannan alƙalanci a haka haka malaman da suka kawo tarihi suka tabbatar kamar ainihin asafadi a cikin alwafi bilwafayat da ainihin malam al'imamu zahabi a cikin littafin siyaru alamin nubala alkadi abu ya alalfarra ya rubuta littafin ibtal ta'awilat ne don yin raddi ga ibn faurak a cikin littafin shi da ya yi mai suna mushkilul hadifi wa bayanihi ibn faurak malamin alwujudu ne malamin ilmul kalam sai ya ɗauki dukkanin hadisan faɗin da ake magana a kai sai ya ce wai duka suna da ishkali wai na so shi ne masu mushkila wanda sa daga cikin bai da ba za a yi fahimta ba ya bi diye tawilinsu ya fassara su da irin fassarorinsu na 'yan ilmul kalam ne wannan malami alkadi abu ya ala alfara ya ga cewa ba zai yiwu a bar wannan malami ya kawo bid'a a cikin al'umma ba don haka ya tashi ya mushi raddi shi ne suna ibtalut ta'wilat ah, al-imam qadi abu ya ala farra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi sallam na da shekara 450 da ainihin wato takwas kwatankwacin shekara 977 insha Allah mafi yawan wannan tarihi da muke ambata idan ka koma cikin littafin zaka ga shi malamin mai taliki ya bada muhimmanci kwarai wajen duk inda aka ambaci wani alam min a alam wani babban malami a farkon inda aka ambace shi zaka ka tarar malamin bai yi kasa a gwiwa ba sai da ya dan yi tarihin shi ko da dan kankani ne ya faɗi kuma masadir na tarihin zaka yi isti'ana da wannan a matsayin matashiya na in kana son ganin cikakkun tarihin waɗannan mazaje Allah ya ji kansu da rama. sai kuma littafin khamisan na biyar al-asma'u sifat na al abubakar al-baihaqi littafin baihaqi al-asma'u was sifat muna da shi a nan makarantar fiye da kwafi ma guda ɗaya kala kala insha Allah baihaqi babban malami ne an sani marubuci ne wanda ainihin wato ba a samu marubuci irin shi a mazhabin shafi'iya ba bayan imamu shafi'i wanda ya da littafai ga sunan iri-iri tun daga kan sunan ɗin shi da littafin shu'abul iman da littafin shi al'asma asma wa ɗin da la'ilun nubuwa ga sunan rubuce-rubuce iri daban-daban babban malami ne Allah ya ji kan shi da rahama imamu bai haƙi ya wannan littafi mai suna al'asma wa kuma za a ga cewa malam ainihin Ibn taimiyya ya yawaita kufowa daga cikin littafin al'asma wa babu shakka an ga haka a cikin littafin sai kuma littafin usulus sunna ibn abi zamanin malam ibnu abi zamanin din nan wani babban malami ne a kasar ainihin andalus sunan shi abdullahi dan abdurrahim al-bukhari a ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 399 kwatankwacin shekaru 1036 kenan kaga duk malamai ne na zamanin da can ba na yanzu ba tun gaskiya tana da sauran armashinta alheri na da sauran wato fuka-fukan shi da yake yawo yake ta halluki a sararin samaniya tun lokacin aka yi ta waɗannan rubuce-rubuce na gaskiya ba wai irin na yanzu ne wanda za a yi ta ta za ana cewa ai littafi ne na zamani ba maganganu ne na da jama'a akwai bugu da aka yi wa wannan littafi a maktaba ta al-ghuraba al a birnin madina a ainihin shekara ta 1414 akwai shi a wannan makaranta tamu wasu daga cikin littafan suna cikin ainihin kaya ne da ba za a fitar da su a yanzu ba amma dai na san insha Allah akwai littafin yana nan ah, ah, ibn zamanin ya littafin ya same suna usulus sunna wanda littafin ne dake magana akan akida tsantsa yayi maganganu sosai masu muhimmanci waɗanda ibn taimiyya ya yi ta kwafowa daga wajensu sannan sai littafin usulus sunna na al'imamu lalikai wannan shi ma na ganin ne an tarif ko sai kuma littafin al-usul li abi umar at-talmanki malam abu umar at-talmanki shine ainihin wato ɗaya ne daga cikin ɗaliban ibn abdulbari wani babban malami ne ibnu abdulbari da su imamu ibnu hazmin su ne malaman shi da aka ɗabaka ce ta ƙasa da su ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 429 in ka lissafa yau kwacin shekara 1000 kenan da shida wannan babban malami mutumin ƙasa andalus ne shi ma ya da littafi mai suna al-usul ibn timiya ya kuma maganganu daga cikin littafi a wannan littafi na shi na ainihin wato fatuwal hamayatul kubra sa'annan sai kuma abu abdullahi ibn al-khafif wanda aka yi magana ɗazu wanda babban malami ne kuma sufi ne mai littafin itikadu tauhid wannan malami mun ji cewa ibn taimiyya ya kwafi maganganu da yawa ba ƙanƙanin maganganu ya kwafa daga cikin wannan littafi ba suna da yawa ƙwarai maganganun da ya kwafa daga malam ibnu ah, khafifin sai kuma littafin at-ta'arruf bi ahwalil ibadi wal ma'abudin wal na ainihin wato amr bin usmana al-makki wani babban malami ne wanda yake sufi ne shi ma malamin usulul fiqh ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 297 sai kuma littafin tafsiru abdurrazzaq na ainihin wato abdurrazzaq kenan ko ibnu hammam al-hafiz abubakar ibnu hammam as-san'ani wanda babban malamin hadisi ne hafizi ne fiƙa ne musannifi ne mashhuri yana daga cikin malamai marubuta yana da littafi mai suna ainihin wato al-musannaf ko na abdurrazak san'ani irin na al-imamu abubakar ibn abi sheba littafi ne wanda yake magana akan fatoyi na sahabbai da tabi'ai shi wannan abdurrazak idan kan tarihi ga an ce yana da ainihin ra'ayi irin na 'yan shi'a an same shi da ɗanɗanar ra'ayi irin na 'yan shi'a masu ganin cewa sayyidina ali ya fi usman falala amma dai sika ne amintacce ya da riwaya a littafan sunna babban malami ne mutumin kirki allah ya ji kanshi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 211 littafin shi tafsiru abdurrazzaq sanani muna nan da shi a nan makarantar insha allah shahararren tafsiri ne ana buga shi a cikin mujalladai akwai bugu na makaban na ta darul kutubul ilmiya wanda suka buga shi a mujalladi uku akwai kuma bugu wanda aka mashi taƙiƙi mai kyau wanda yake zuwa a cikin mujalladi biyar ko kuma shida gwargwadon bugun da aka masa to malam ibn taimiya ya yawaita kuwai ɗauko maganganun da shi abdulrazak ɗin ya hakaito a cikin littafin tafsirin nan nashi daga wasu magabata na ainihin fassara wasu ayoyi da wasu maganganu da ya ta kawowa kuma musamman saboda tafsiri ne irin na malaman da yana kawo maganganu ne da isnadojinsu zuwa ga waɗanda suka faɗe su sannan ha ila yau akwai littafin at-tamhidu na al-imam al-baqillani shine dai wancan mai al-ibana akwai kuma littafin at-tamhid na al-imam al-hafiz abubakar ibnu abdulbar abu umar ibn abdulbarri annamari kenan ko hafizul maghrib wanda muka faɗa da cewa da shi da khatibul bagdadi sun rasu shekara guda shekarar rasuwar tasu shine shekara ta 479 insha Allah yau kwatankwacin shekaru 900 kenan da 56 al-imamul hafiz a ibn abdulbarrin namari babban malamin hadisi ne malamin tafsiri malamin fiqihu ana mashi lakabi da hafidul maghrib wato malamin malaman yammacin duniya littafin shi na at-tamhid sharhin muwadda ne yana da sharhohin muwadda guda biyu akwai wannan dan at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid mujalladai wajen talatin sannan kuma akwai al-istizkar wanda yake shi kuma wai talhisi ne na wannan at-tamhid din kamar yadda yake faɗi a cewar shi shi ma wajen mujalladi goma sha uku makamancin haka duka muna da su a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya insha Allah sannan akwai littafin tanzihu asma'a immati shari'a anil alqabi shani'a libni darbas malam ibnu darbas shine ishaqu dan ibrahima dan usmana wanda aka fi da suna darbas wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 622 kwatankwacin shekara 800 kenan da goma sha uku insha Allah wannan malami na da littafi mai suna tanzihu a immatin shari'a anil alqabi shari'a in za a